Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ko zan fa girgije ba tsoro kuna gani ai kun san ba koyo da ku cas When next time you hear that, lokaci tofa kwarai mofi ke gayyatar kuma za da mata ku zo ku takara su bargado su jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma tashi lafiya lafiya kalau alheri kuna lafiya lafiya lau ya mutan gida ya new york new york na nan lafiya limi To, to barka da war haka. <laughs> Lafiya na, na, na, na, saurare ku makon da ya wuce ni ma na yi bulaguro. Eh, ai dama ai na ce ka ba a danga labari ya zo malam da An ce, an ce kwastam suna nan suna abin da suka ga dama. To amma Allah da ikonsa an samu na kware kuma daga cikinsu wanda su ma sun taimaka abubuwa sun daidaita. To, ai aka ce ko ya aka yi mm. komi ya ake zargin al'umma akwai na kware kuma komi yadda aka samu na kware akan samu a cewa wake ɗaya shi kan bata iri ko eh magadan ke to Allah ya masu jagora kuma Allah ya taimaka ma dukan hukumomi da suke ayyuka daban-daban domin a kula da ci gaban al'umma da kuma ci gaban kasa amin summa amin To yau kamar yadda ka ji mun yi bakuwar hmm. mawaƙiya. Haka ne. ai mofi mafi <laughs> da adnan <laughs> mawaƙiyan da aka dai fi sani da mafi eh mafi ai da kaji sunan kaman wata yar new york <laughs> ta zama ba new yorker eh wato to zuwa anjima aka ce waka baki mai ita ta fi da haka da aka zuwa anjima eh. za mu ji hira da suka yi da wakilinmu baraka bashir a birnin kano haka To kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna yau ma ana auren raki na goma. Mm, auren raki ba dama. Sai inda mutum ya zaba mm, ke Kaca kaca. <laughs> to bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da taya murna domin waɗannan auren raki da kamar da muka ce jerin auren raki da mm. za a yi yau. za mu fara da mika gaisofa ta alheri da ta murna ga iyalan marigayi alhaji ma'azu walidas da kuma na malam suleiman yusuf gudi domin auren 'ya'yansu da za a yi a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe za a yi ne a masallacin izala na ɗaya da ke kan titin commercial area a gombe To Allah ya sa an yi wannan aure a dace. Muna kuma taya murna ga SP Gambo Isa wanda ya aure da yarsa Rabi'atu Sani Bala Kusa an yi wannan auren ne jiya. Sai kuma taya murna ga Alhaji Abbas DFS wanda shi kuma ya aure da ɗansa Yusuf Sanusi Yusuf da, da aka ɗaura ma aure da amaryarsa. Yusra Shehu Anka da fata Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Amin sun amin. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas musamman Alhaji Rufai Sallaman Sarkin Gwanjawa da Alhaji Isa Abbas da kuma Alhaji Lukman Abbas shugaban Luke Spring na auren ɗan uwansu Alhaji Aminu Mahmud Abbas wadda za a ɗaura gobe Lahadi kenan da amaryarsa Samira Muhammad Kinjafar za a kuma yi zaman ne a Sufai akubam sai kuma taya murna na daurin auren zakariya aminu da aka fi sani da Baba Wura da amaryansa iman abdallah wanda kuma za a daura shi ma a goben lahadi a gidan ustaz ahmed sa'id sakataren ulama wanda da za a yi liyafa kuma a masallacin alhaji laminu alaba mahaifin ango shine alhaji aminu da ake kira aminu boya to allah ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a ɗaya ba to sai kuma taya murna zuwa ga mai sauraronmu a koda yaushe alhaji baba kano aliyu jada na ɗaurin auren 'ya'yansa guda uku ya zai aurar da 'ya'yansa guda uku ne wato biyu maza ɗaya mace na farko shine muhammad baba kano aliyu da amaryansa maryam muhammad adamu da kuma dr muhammad baba kano aliyu shi ma da amaryarsa hawa sa'id abubakar sai kuma rabiu haruna wanda za a auren mai da amaryarsa sa'ida baba kano wanda za a yi a yau asabar kenan da misalin karfe tara da safin nan a masallacin juma'a na aga duguri a garin jibeta yola na jihar adamawa to da fatan allah sa albarka ya kuma ba da a ɗaya ba amin allah ba da zaman lafiya

wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya za a kuma yi jana'izarsa ranar talata mai zuwa dinnan bayan yin addu'a a majami'ar ekuwa bishara wanda ke a kwanga da karfe goma na safe muna miƙa gaisuwa ta musamman ga mai ɗakinsa mama saratu waya da 'ya'yansa hannatu ibrahim da kuma abigel waya allah ya ƙara jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshe amin sun amin To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Madugu Ango a zangon Kumasi na rasuwar Baba Wayya da aka shafa addu'arsa a ranar Alhamis da ta gabata. To Allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya. Amin sun amin. Ban kwana nake ba masoyina na tafi sai To bari kuma mu shiga zangon gaishe-gaishe eh, ba to akwai wannan mai sauraron mu a yau da kullum wanda yake cewa ya sha aiko da sakonni baya jin ana karanta, hmm. kamar yadda muka ce komi ka, ba ka gaba kasuwa da gaisuwa hmm. yau dai mun dace aka fada kan gaba Allah sarki ban san daga cikin yau an zo kan shi kenan aiwa ba ma san a <laughs> cikin su wane ne marubucin wannan ba don eh, gaishe-gaishe ne da muka dibo a shafinmu na Facebook hmm. To bisa ga rubutun Facebook ɗin dai mai sunan shine Abdullahi Laki Fontuwa. Hmm. Amma sai kuma mai aika saƙon yana cewa sunan shi Dalhatu Man Jones Gobir Samaru Zaria a hmm. jihar Kaduna Najeriya. To muna mika gaisuwa gare su duka. Man Jones Gobir yana aika gaisuwa ce ta musamman ga sarkin samarin zazzau da sardaunan Samaru zaria alhaji bello sa'idu to da fatar an tashi lafiya gaisuwa fata alheri ta abar ya huce ga aliku auta kafinta yalwa gaisuwa fata alheri ga aliyu muhammad dan fulani maradawa da aliko auta kafinta yalwa sai kuma ibrahim musa wada barikin ladi da nasiru aliyu bikiyom sai abdulmuɗalib mande magarya da mansur babawuro na faɗa da kuma alhaji nuciya wacekal gaisuwar abar ya huce zuwa ga bashir tela lafiyan bare-bari da adamu mai nasara wamba da unusa tanko bani in baka to sai kuma gaisuwar abar ya huce da ya fito daga ado salati goba ga annabi rijau ya ce da farko ina gaida ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sannan ya ce yana gaida usaini dangote karasuwa da shehu adamu rijau da tukur harka tsohon garin rijau da husaini ali mai gishiri rijau da kabiru tela rijau da tinau mai kwarya sabon garin rijau a ƙarshe ya ce yana gaida jamila da fati matansa wato ato salati goma ga annabi ɗin kenan dukkaninsa a rijau. baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama ka ko kaɗan kuwa sabili da haka za mu ja birki nan Tuma Dalla. Da sanyin safiya mun je rafi ɗiba ruwa tare da kawaye na mu hudu min yi rugawa mun iso ga rafi fati tayo ta fi ta ga mangwaro za mu sha mangwaro. Cikin murna sai na ajiye tullu zan ɗauko sannan ina da gata sai ga macici Wato kamar yadda muka sanar mun yi bakuwa. Mm. Eh, muna tare da Mofi a cikin wannan ɗaki ga Mofi a hirata da wakiliyarmu Baraka Bashir. Sunana Mufi da Adnan kamar da kowa ya sani sannan kuma ana kira na Mufi. An haife ni a jihar Kano inda anan na taso na yi primary school dina na yi secondary school dina duka a nan jihar Kano. Sannan kuma um, na je na yi uh, na wato National Diploma a uh, Health Medical Record a nan asibitin Malam Aminu Kano. banda na ina abubuwa da dama actually ina aikin fassara ina uh, I'm a blogger ma'ana ina da page dina wanda nake managing ina i'm into entrepreneur ina sayar da abubuwa da dama <laughs> sannan kuma to abubuwa dai da dama gaskiya uh, yanzu haka banda tun da farko na gaya miki cewa na yi karatu na asibitin malam aminu kano na yi nd yanzu kuma ina kan hnd ɗina wanda insha Allah nan da yan watanni haka ɗaya zuwa biyu zuwa uku zan kammala insha Allah sannan kuma banda waka da fassara da farko na ce ina harkan blogging uh, yeah blogging you know inda nakan sassaka abubuwa a page ɗina akan bani talla in sassaka sannan kuma ina harkar labarai entertainment you know uh, da wani gidan TV sannan kuma na yi aiki a gidan rediyo su ma duka dai ina harhaɗa content kisa na ce miki ina abubuwa da dama so ina ga wannan shine takaitaccen tarihin mufi da ko in ce To kin ce kina blogging wani irin abubuwa ake sakawa a shi ake kike saka a shafin intanet din? Eh yanzu misali idan na ga wani abu wanda ya burge ni zan yi bincike ne a kai in zauna ba wai zan ɗauko in yi kaman copy and paste ba ne ba a'a zan karanci abin in san gaskiyan zancen sannan ɗauko in sa a page ɗina saboda tsaro kin gane mm-hmm. sannan kuma ana bani tallallika haka mutane masu kasuwanci da sana'o'i su ma sukan bani In saka a page ɗina dukan tallata musu da kuma my own personal abu haka zan zauna in tsara abu na kaina maybe wani labari haka heartbreak soyayya zamantakewa duka in zo in dora a shafi na to shi shafin naki ana saka murya kenan eh sosai sosai ana sassaka har da fuskokin mutane ma dan yawanci fuska na ne ma haka zaki ga ko in zauna in caccanja muryoyi in saka haka dai da sauransu yau za mu koma bakin ce kina fassara Fassarar shi shin a rubuce ne ko wani irin fassara ake yi? Eh akwai harkar fina-finai na Indiya da ake juya yawanci yanzu zaki ga ana juya fassarorin Indiya na movies zuwa Hausa to aikin da nake yi kenan. To baya ga shi kuma fa yanzu kina sana'a biyu kenan. eh bayan ga shi ina akwai wani gidan tv da nake wa abubuwa haka su ma a tura musu sannan kuma ina wani harkar eh, ana kiran shi dandalin warware cakwakiya da still wani kamfani suma sannan kuma ina wani program shi ma haka a youtube duka wacce irin cakwakiyar ake warwarewa cakwakiya kowace iriyar cakwakiya shi dan likita banda mufi ana kira na likitar cakwakiya likita wawar cakwakiya za ki kawo matsalaki in sa a shafin sannan kuma a in mutane sannan nima in ba da shawara ta akan yadda za a shawo kan matsala. To biki iba da yawa ba wannan sana'o'i ko <laughs> eh, sana'a goma magani mai gasa. Yawwa to shi ne an ce kuma taɓa kiɗi taɓa karatu baka san ta ina wannan za ka samu harkar taka ba. Su kowanne in kika taɓo mana ciki. Kuma kowanne kina bashi dama da lokacin da ya kamata? gaskiya kan ina ba kowanne dama don ni kaina banda da lokacin kaina don na tuna maman mu takan ce kada wata ramfa in na fita kawai a ce in zo ta zo ta ɗau gawa na mm. tunda bana bawa kaina lokaci na fi wa sauran abubuwa don karatu ma bana bashi muhimmancin da nake ba sauran abubuwa entertainment da nake saboda su na fi su su kowanne na kan bashi lokacin su dan ma duk na rami <laughs> to kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a wannan harka ta eh, nishaɗin alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗin sabulu duk da dai abin da ake samu bai wani taka kara karye ba amma ka mutum ma ya kira ka ya ce gaskiya ina jin daɗin abin da kike yi ko ki ci gaba a miki addu'a wannan kaɗai ma ya ishe ni so duk abin da nake ban na sa ido a wai kuɗi ko menene a'a gaba nake hange da kuma yadda nake sa mutane nishaɗi. Ana kuma taɓa waƙa. Ya, ana waƙa. To a rera muna. Oh, I'll get your records coming through with someone new. Tell them. take domin 'yan mata Suka lungu suna duka 'yan mata suna yin buɗa Can sai ga wata yarinya mai them tell kaji mofi ba eh, ba ai malam bakanu ba new yorker ai kuwa ai kuwa mofi ana ana maya. kwarai kuwa ana faɗi tashi to Allah ya bada nasara amin Allah sa kai nisa to kidan mm. dai tana da yawa mm. sai kuma mako mai zuwa mu karasa mm. mu ji kalubale da tace tana fuskanta ta fara fuskanta a lokacin da ta fara waɗannan sana'o'i haka a zuwa yanzu da kuma a shawarwarinta ga masu sha'awar shiga irin waɗannan sana'o'i. Hmm. Yau samu daga hannun baffa adama reporter to a gombe jihar adamawan najeriya labari ne na wata bafulata na da ta samu wayar hannu. Masha Allah. <laughs> To, ayyau, eh. sai da na bakin <laughs> Nasiru Adamu Elika to yo Allah kan yi fulatancin nan eh. ka sha dariya to <laughs> shi ke don ta samu waya a duk da haka sai na tura su fulatancin nan to yi ke da bisimila. wai wata marfilla ta da ne mijinta ya sayo mata wayar salula to to da aka sai mata wayan nan aka sai mata layi mm. ba ta taba ta ce ba za ta bari ta gwada don tana da wani dan uwanta da ya shiga birni na'am tara da shekaru ba wanda ya ji ɗuriyar shi Allah sarki to da mijinta ya sai mata waya sai ta ga ba wanda ya dace ta fara ba kira da eh, sai shi wannan waya sai shi wannan dan uwan mm. To da ta kira duk lokacin da ta kira ashe sai ta samu waya a kashe. To ka san in aka kashe waya sai sai <laughs> waya ta gaya baka cewa wannan wayan a kashe take ko? Haka. To kullum ta yi waya sai ta ji namba murya mace tana cewa the number you have dial is switch off <laughs> kullum ta ji waya sai ta ji wata na cewa the number you have dial is switch off switch off shikenan ita kuma ba turanci take ji ba eh haushi haushi ya kama ta ce to bari ta bari sai da misalin karfe goma sha biyu na dare da am eh, eh, eh, kila zai dauki waya haka ne don da <laughs> je yawo ya zuba matarsa za ta dauka ba yawa da ta bari sai can karfe sha biyun dare ta sake kiran waya sai ta sake jin wannan ba ta wannan matan ta ce da don abu dali zai tsau a cikin fushi eh. sai bafulata na a cikin fushi ta ce wai ta ce baka tura cewa zan yi shi nasiru nasiru eh. <laughs> ba za ka faɗa ba nasiru sai na fara faɗa kai ka faɗi yadda ake to yi ke da <laughs> wai ba sai bafulata don ta ce ka ba mo Dana Tako Bandan Gidmi Woldiki am. To. Dimana. Ashe. <laughs> Ashe ke ma ba da ba da filatancin da. Ah, ah, ana ma magana. <laughs> Ah, sai dai shi da gabala. makaranta <laughs> to Nasiru, Nasiru kai faɗi. Kai faɗi bijikai naka bakin. Haba mola mu ɗana tako. bandan gimmi waldu kina'an <laughs> gaskiya wannan turanci ba za ki iya yin shi ba <laughs> haba moladomo da na tanko to <laughs> bandan gudmi waldukin na'am ana kokarta eh kin yi kokari ke ma ba laifi Eh, dan abin da kika faɗi ala amfana <laughs> to to kai bari fasara mata tunda ku mu da Nasiru ne muke jin filatanci kai ba ji ni ma ina ji sosai sai dai kila kice ba na fahimta A ce kai ma lauya ne ba eh, kusa haka to kai Da ba ina so ce kai faɗi abin da muka faɗa mu da Nasir faɗi eh. A ce ji kai baka fahimta eh, ba ji da yi ban fahimta ba haka yake <laughs> wai wai ta ce wai ke ke <laughs> algunguma fitinanniya tsabar kankan ba da munafunci ko barci ma ba kya yi kin kasa yi kin da safe nake nema in yi magana da dan uwana amma kin ki bari wai bace wai ta wayan nan ta kasa bacci ashe ita ta take wata mata ce take fama daukan wayan nan ta ma ba ba ta jira ba kula ta da <laughs> Malam Haruna Babba. Bajoga mm. eh, mun gode da wannan labarin to sai ku ci gaba da aiko mana da labarai sai da hankali za mu rika karantawa to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da ka tilazum burki nan yanzu a madadin. Baba ya koma makeri. Da kuma Nasiru Adamu Elika shi ma da ya mana tafinta. Eh. <laughs> alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Mufi ke gayyatar ku dandali ku shirya fa akwai rawa ta su barkatu. Ku bani sauti ayyayyo, ni ko zan fa girgije ba tsoro. Kuna gani ai kun san ba koyo, da ku cas cas kowa yana so. Koma baya